ku ai duniya alhamdulillahi gwara ni ina da ƙauyen kai ina ne ƙauyen ku eh zaka bi ni ka dinga ce min wai wani wai yar ƙauye kaza ka dana min irin wannan ci maka zarafi billahi allazi la ilaha illa huwa eh kai ina na ku ƙauye yake ai gwara ni kuma am proud to myself as a Mirjanat Ibrahim kar ka ƙara min irin wannan na rantse da Allah ka je can gwara ni Allah ya huwa ce ma ina da ƙauyen wani ba zaka zo ka ce min wani wani wani yar ƙauye ina abin da ya dame ka is in consign you ko da a ce ga baki ɗaya ma rayuwa ta a ƙauye take ina ruwanka ko me zan yi abin da ya shafi yan ƙauye na ce ka bi wuta aka ɗauke mana na fito tsakar gida gumi nake rawa na gama ka a gaban barakwai wuta aka ɗauke kuma ko ina haka tana faruwa za a gaya wa mutane magana wallahi ba na so tun kafin mu fara cin mutuncin juna ka ƙara ce min wani wai 'yar ƙauye 'yar kaza ƙauye ma ai duniya ai ni alhamdulillah in gode Allah ina da ƙauyen ma wani fa wani in ya isa ya faɗi ƙauyensa saboda babu kanka ƙara min wannan ni tsiga tsiyauce ka zan mutsiyata daidai zamani na yake da naka daidai nake da cikaiwar shagare wallanka daidai nake da rawar banjanka ka ji in gaya maka zan iya ji da kai in za ka kwana kana gaya min magana tsab zan bi ka in tsefe ka in maka wankin babban bargo in maka tashiya da a kusa da ni kake in na fara daka da ina kwankwatsa ka a cikin turmi ka gaya min irin wannan kan zuciya ta tawo billahi lazi in yi kiranye wa mijina aljani ya zo ya yi min ɗauka amarya ya kawo min kai har inda nake har inda nake ina gaya wa mijina zai kawo min kai har inda har inda nake aljani ne duk inda kake tunani ya wuce ka billahi lazi kai ba daba ni a zauna lafiya dafi dai billahi lazi la ilaha illa wa ka ce min yar ƙauye this is the last warning da zan yi maka ka gane respect yourself my name is Mirzanat Ibrahim I hope I see you na iya hau fiye da kai a Hausance kenan na iya hau fiye da kai kakka kara don Allah a tare ne ka tsare billahi lazi if I start mutunci with you you go very surprised about me